Yohana Sura ashirin da ɗaya Bayan haka, Yesu ya sake bayana kansa ga almajiransa a bakin tekun Tibariya, kuma ga yadda ya bayana kansa. Simon Bitrus da Toma wanda ake ce da shi yan biyu, da nathaniel daga Kana ta Galili, da ‘ya'yan Zabadi, da kuma waɗansu almajirar biyu duk suna nan tare, sai Bitrus ya ce, za ni kamun kifi sauran almajiran suka ce mu ma za mu tafi tare da kai sai suka fita suka shiga jirgin ruwa suka tafi amma a wannan dare ba su kama kome ba gari yana wayewa kenan sai ga yesu a tsaye a bakin tekun amma almajiran ba su gane yesu ne ba sai yesu ya ce musu samari kuna da kifi suka amsa masa suka ce A'a. Yesu ya ce musu, Ku jefa ragar kamun kifinku a hannun dama na jirgin, za ku samu. Suka jefa shi kamar yadda Yesu ya faɗa. Suka kama kifi da yawa, har suka kasa jawo ragar kamun kifin zuwa cikin jirgi. Sai almajirin nan da Yesu yake kauna ya ce wa Bitrus, Ai, Ubangiji ne. Da Siman Bitrus ya ji cewa Ubangiji ne. sai ya dauki rigarsa ya sa domin tu dama a tube yake sa'an nan ya yi tsalle ya shiga cikin ruwa sauran almajiran kuwa suka zo bakin tekun a cikin jirgin suna jan ragar kamun kifin cike da kifi don dama ba su da nisa da bakin tekun misali kafa dari uku ne da fitowarsu bakin ruwa sai suka ga garwashin wuta a wurin da kifi a kai da burodi kuma Yesu ya ce musu, Ku kawo waɗansu kifi daga cikin waɗanda kuka kama yanzu. Sai Simon Bitrus ya hau jirgin ruwan, ya jawo ragar kamun kifi zuwa bakin ruwa, ragar kamun kifin yana kuwa cike da manyan kifaye dari da hamsin da uku, amma duk da yawansu haka, ragar kamun kifin bai yage ba, sai Yesu ya ce musu, Ku zo ku ci abincin safe. A cikin almajiran kuwa, ba wanda ya yi ƙarfin hali ya tambaye shi ko wane ne shi domin sun san cewa ubangiji ne sai yesu ya zo ya ɗauki burodin ya ba su ya kuma dauki kifin ya ba su wannan shine sau na uku da yesu ya bayana kansa ga almajiran bayan da aka tashe shi daga matattu da suka gama cin abincin safe sai yesu ya tambaye simon bitrus ya ce siman ɗan yohana kana kauna ta fiye da waɗannan? Sai Bitrus ya amsa masa ya ce, I, Ubangiji, ai, ka san yadda nake sonka. Yesu ya ce masa, Ka ciyar da tumakina. Sai Yesu ya sake tambayarsa, sau na biyu ya ce, Siman ɗin Yohana, kana ta? Ya amsa ya ce, I, Ubangiji, ai, ka san ina sonka. Yesu ya ce masa, Ka yi kiwon tumakina. Yesu ya tambaye shi sau na uku ya ce, Simon ɗin Yohana, kana so na? Sai Bitrus ya yi bakin ciki, don a tambaya ta uku Yesu ya ce, Kana so na? Sai shi kuwa ya amsa ya ce, Ya Ubangiji, ai, ka san dukan kome, ka san ina son ka. Yesu ya ce masa, To, ka ciyar da tumakina. Akika, ina gaya maka, lokacin da kake saurayi, kakan sa wa kanka sutura, ka je duk inda ka ga dama, amma in kasufa za ka miƙe anuwanka, wani ya sa maka sutura, ya kai ka inda ba ka so fa ka tafi. Yesu ya fada wannan ne, domin ya nuna irin mutuwar da Bitrus zai yi don ya ɗaukaka Allah. Bayan wannan magana, Yesu ya ce wa Bitrus, Bini. Bitrus ya juya ya dubi baya, sai ya ga almajirin nan da Yesu yake kauna yana bin su. Wannan shine almajirin da ya jingina a kirjin Yesu a lokacin cin abincin bikin ketarewa, shine wanda ya tambaye Yesu ya ce, Ya Ubangiji, wane ne zai bashe ka? Da Bitrus ya gan shi, sai ya tambaye Yesu ya ce, Ubangiji, wannan mutum fa? Sai Yesu ya ce masa, idan nufina ne ya rayu har in dawo, ina ruwanka, kai dai ka bi ni. Saboda haka, wannan labari ya yi zuwa cikin masu bin Yesu cewa, almajirin nan ba zai mutu ba, amma Yesu ba ce ba zai mutu ba, ya dai ce, Idan nufina ne ya rayu har in dawo, ina ruwanka? Wannan shi ne almajirin da yake ba da shaida a kan waɗannan abubuwa, ya kuma sa su a rubuce. mun kuma san cewa shaidarsa gaskiya ce. Akwai waɗansu abubuwa da yawa kuma waɗanda Yesu ya yi, da a ce za a rubuta duka, ina tsammani ko duniya kanta ba za ta iya ɗaukar littattafan da za a rubuta ba.